radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana rana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Ba ta raba ta lokaci ba za mu ka muku cikakkun labaran duniya. Kana mu ka muku shi nan namu koma noma wanda Mustapha Adam zai gabatar. Da ƙarshe sai mu karkare shirin namu shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. To amma kafin nan bar mu saurari shirin kokun santa da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 23 ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan Sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan Maris na shekara ta 1950 a kafa hukumar kula da yanayi ta duniya wato wmo a takaice hukumar tana aiki ne karkashin majalisar ɗinkin duniya kuma ayyukan ta sun shafi sani da kuma tattara bayanai dangane da yanayi daban-daban a ƙasashen duniya akan haka ne take yin aiki kafaɗa da kafaɗa tare da hukumomi da ƙungiyoyi daban-daban a duniya masu buƙatar irin waɗannan bayanai hukumar tana tattara bayanai na sararin samaniya sauyin yanayi ruwan sama wuraren noma da duk abin da ya shafi yanayi a duniya sannan tana bayar da bayanai ga duk wanda yake bukata a duniya masu ware ko san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan maris na shekarar ta 1956 sabon kundin tsarin mulkin kasar pakistan ya fara aiki bayan samun yancin kai daga hannun turawan ingila a shekarar ta 1947 muhammad ali jana wanda ya jagoranci kasar zuwa ga samun 'yancin kai shine shugaban kasa mai cikakken iko a kasar bayan mutuwarsa firaministan kasar na lokacin liyakat ali ya ci gaba da gudanar da harkokin shugabancin kasar har zuwa lokacin da wani mutum bako wanda ba dan asalin kasar ba ne ibin shi har lahira a shekara ta 1950 wannan ya jefa kasar pakistan a cikin rikice-rikice na siyasa har zuwa lokacin da aka samar sabon kundin tsarin mulkin kasar da ya canza tsarin siyasar kasar zuwa tsarin jamhuriya da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau Aitullah Sayyid Abdulkarim Ha'iri Yazdi ya kafa cibiyar ilimi ta Hausa a birnin Qom da ke kasar Iran. Kafin haka dai birnin Qom ya shahara kan yadda mutane suke son iyalan gidan manzan Allah bayan shigar addinin musulunci a kasar Iran. sannan kuma kasantar hubbaran sai da fatima masu ma yar uwar imam rata alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul baiti wanda yake a birnin ya kara ɗaukaka matsayin wannan birni da kuma shahararsa tun lokacin da aka fa cibiyar ilimi ta hauza a birnin kum birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiyar yada addini a duniya bayan juyin juhalin musulunci wanda aka yi a kasar ta iran a shekarar 1979 radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin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 majalisar ɗinkin duniya ta ce an fara ganin tasirin matakan diflomasiyya kan rikicin ƙasar ukraine sabuwar majalisar rikon ƙwariya ta ƙasar burkina faso ta fara aiki a hukumance tawagar ƙwallon raga ta mata ta ƙasar iran ta yanki tikitin shiga gasar zakarun ƙwallon raga ta duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta gayyaci kasashen duniya su yi koyi da zaman lafiya daga bikin idin Norus. Jakadan kasar Iran da dindindin a Masar Ɗinkin Duniya shine ya faɗi hakan a lokacin wani taro da a gudana a hedikwatar Masar Dinkin Duniya da ke birnin New York na kasar Amurka inda ya samu halartar wakilai da kasashen duniya goma sha ɗaya domin gudanar da bikin idin Norus na ƙasa da ƙasa. Ya ce ya kamata duniya ta yi koyi da ƙaunar juna da zaman lafiya da sulhu daga bikin idin Norus. babban sakataren masar ɗinkin duniya antonio guterres yana daga cikin waɗanda suka rarci wannan taro da a gudanar a hedikwatar masar ɗinkin duniya maji taksarabanci ya yi ishara game da rikicin da ya mamaye duniya a yanzu da ya samo asali daga rashin adalci da tsaron ra'ayi ya ce yana kira ga duniya ta rungumi saƙon zaman lafiya da ƙaunar juna da irin norus ke ɗauke da shi bikin norus yana ɗaya daga cikin babban bukukuwan iraniyawa da iraniyawa ke gudanarwa ko ina suke a duniya da masu kabilu da suke magana da harshen farisanci kamar turkish tajik da kuma afghan kuma na gudanar da shi ne a farkon shekarar kalandar iraniya ta hijira shamsiya a duk shekara majalisar ɗinkin duniya ta ce an fara ganin tasirin matakan diflomasiyya kan rikicin ƙasar ukraine babban sakatare ɗin wasan ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa ana iya ganin irin ci gaban da aka samu game matakan diflomasiyya da ake ɗauka kan rikicin ƙasar ukraine da rasha ya ce akwai dukkan abubuwan da ake bukata akan tebur na cimma yarjejeniya dakatar da buɗe wuta tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau sakataren na masar ɗinkin duniya ya bayyana kwarin gwiwa cewa za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasar ukraine ne kawai ta hanyar tattaunawa kuma babu wata nasara za a samu a wannan yakin ko ba daɗe ko ba jima ya ƙara da cewa lokaci ya za a tashi daga filin yaƙi zuwa teburin tattaunawar sulhu wannan babu hukunto a ciki a ranar 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022 da muke ciki ne shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da kaddamar da harin soji kan kasar Ukraine domin amsa kiran da shugaban jamhuriyar Donbass ya yi masa na kawo masa ɗauki ya kara da cewa Rasha ba ta da nufin mamaye kasar Ukraine tana so ta tsarake yankin ne da kuma fafutukar kungiyoyin 'yan kishin ƙasa da ke alhakin kisan kare dangi a yankin na Donbass. yanzu haka dai ana ci gaba tattaunawa zagaye na hudu a lokacin da ake a kokarin da ake yi na ganin an cimma yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen rasha da kuma kasar ukraine sabuwar masarautar kwariyar kasar burkina faso ta fara aiki a hukumance a jiya ce sabuwar masarautar kwariyar kasar burkina faso mai membobi 71 ta yi rantsuwar kama aiki in ta fara aiki a hukumance inda za ta kada ƙuri'a na kan sauye-sauyen da aka yi a kundin tsarin mulkin kasar a lokacin mika mulki majalisar ta koma bakin aiki ne watanni biyu bayan da soji suka karɓe madafin ikon kasar bayan da suka amfani da gwamnatin tsohon shugaban kasar kabore a lokacin bikin rantsuwar an zaɓi shugaban an zaɓi abubakar tuguyeni a matsayin shugaban masar riƙon ƙwariyar kuma ta ƙunshi membobi 71 guda 21 daga cikinsu shugaban kasar ne zaɓa yayin da sauran kuma an zaɓe su ne daga cikin dakarun tsaro da ƙungiyoyin farar hula da suka fito daga bangarori daban-daban har guda goma sha biyu na ƙasar kuma dukkan mambobin sun sha rantsuwar lalubo hanyar zaman lafiya kuma sun yi fatar wannan aiki da za su fara zai ba damar cimma burin da aka daɗe ana nema wajen samar da zaman lafiya da tsaro da aka daɗe ana cin gajiyar sa na tsawon lokaci a faɗin ƙasar. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. tawagar kwallon raga ta mata ta kasar iran ta yanki tikitin shiga gasar zakarun kwallon raga ta duniya rutani sun bayyana cewa tawagar 'yan matan kasar iran a wasan kwallon raga na cin kofin zakarun kasashen duniya sun yanki tikitin shiga gasar a wasanni uku da suka buga bayan da suka doke kasar indiya da ci 24 da 25 a wasan da suka buga a kasar kazakistan wannan ne ba su damar daga tuta kamar sauran tagorinsu na matasa maza na wakiltar kasar kasar kwallon raga ta duniya da za a yi a nan gaba. Tawagar kasar Iran din ta ci wasanni guda biyu da ta buga tsakaninta da tawagar Uzbekistan da Kazakhstan da kuma galaba da ta yi a kan kasar India kuma ta ce ta farko a saman tebur da maki mai yawa. da hankan ya ba su damar yankin titin zuwa gasar cin kofin duniya ta kwallon raga da kasar Georgia za ta ɗauki bakunci. tawagar kwallon raga ta iran ta yi nasara kan uzbekistan da ci 44 ita kuma tana da talatin biyar sai kuma kazakhstan da ci ashirin ita kuma tana da sha tara a laraba ce tawagar ta iran za ta kara da kasar syria a gasar kwallon raga da ake gudanarwa da ƙarshe za ku cewa an gurfa da tsohon madugun 'yan tawaye na kasar afirka ta tsakiya a kotun icc rudani sun bayyana cewa a karan farko tsohon madugun 'yan tawaye afirka ta tsakiya da ake zargi da tafka laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama ya bayyana gaban kotun hukunta manyan laifuka wato icc maxim mokom ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar antibalaka ya bayyana gaban kotun ne bisa zargin da ake masa na tafka laifukan yaƙi da kuma take haƙoƙin bil'adama a cika ta 2013 zuwa ta 2014 a afirka ta tsakiya an tafke makom ne a ƙasar chadi tare da miƙa shi a gaban kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi da ke birnin hague daga cikin zargin da ake masa akwai kisan gilla korar mutane da gidajensu azabtarwa da dai sauransu makwam dan shekaru 40 da haihuwa shine jagoran yan tawaye da aka kirkiro a shekara ta 2013 da sunan kare kansu domin daukar mataki na kwace birnin Bangui da yan kungiyar Sileka da mafi yawancin musulmi ne da suke adawa da tsohon shugaban kasar na wannan lokacin Faransuwa Bozize yanzu haka dai tsoffin shugabannin yan tawayen kasar ta Afirka ta tsakiya Patrice Idorodi da alfred yakatom waɗanda suka jagoranci ƙungiyar 'yan tawayen ta Antibalaka suna fuskantar shari'a a kotun duniya ta icc da ke birnin hague da zirin tafi laifukan yaƙi da kuma take haƙƙin bil'adama to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To da kyau, labaran duniya ke aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin nan na duke tsohon cini wato mu koma noma tare da mun shaba Adam. Mu koma noma. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan ƙoƙarin wato manoman ƙasar tanzania na kare irin amfanin gonarsu na gargajiya hakanan kuma gira gwamnatocin afirka da su yunkura domin kare albarkatunsu na ruwa daga wawasan da ƙasashen turai suke yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ƙasar Tanzania tana ƙoƙarin kare irin shuka na gargajiya da take da shi da hana shi bacewa manoma masu amfani da iri na gargajiya a ƙasar tanzania sun buɗe yin kira ga gwamnatin ƙasarsu da ta kafa wata cibiya wacce aikinta zai zama kula da kuma kare irin amfanin gona na gargajiya saboda yana fuskantar hatsarin bacewa manoman sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan matakin zai taimaka matuƙa wajen bunƙasa harkar noma da yawaita abincin da za a samar wanda kuma zai takara wajen magance nau'o'in cutuka da dama wani amfani da kare irin amfanin gonan na gargajiya yake da shi kamar yadda manoma da kuma masana suka bayyana shi ne? kare tsarin muhalli wato na ecosystem da inganta rayuwa hakanan kuma kare halittu da hana su bacewa don haka kare irin amfanin gona da hana shi bacewa wani lamari ne wanda ba za a iya kwatanta kimarsa ba a halin yanzu dai tsarin abinci da ake da shi yanayin barazana ga nau'o'in irin amfanin gona na gargajiya waɗanda suke iya jurewa sauyin yanayi da kuma barazanar da magungunan gargajiya suke fuskanta hakanan kuma abincin gargajiya manyan kamfanoni musamman daga kasashen waje suna ƙoƙarin mallake iko na sarrafa iri ba a su ba amma duniya baki ɗaya musamman a nahiyar afirka ta da irin waɗannan kamfanonin suke samar da iri da suka canza wa ƙwayar halitta wanda idan manomi ya karɓe shi ya amfani da shi zai ga cewa ya samu amfanin gona mai yawa sai dai illarsa shine zai zama akalar wannan irin ba ta hannunsa kamar yadda aka saba a gargajiyance a gargajiyance manomi idan lokacin shuka yi zai buɗe rumbu ne ya ɗauko amfanin gonarsa wato hatsi ga misali dawa ko gero ya nufi gona da su ya watsa su a ƙasa ya binne tsoron sama ya sakko hatsi ya fito sai dai abin da ke faruwa yanzu a duniya shine irin waɗannan manyan kamfanonin suna ƙoƙarin ganin cewa sun ba wa manoma iri wanda idan suka shuka shi to shekara mai zuwa kuma sai sun nemi wani irin daga gare su domin abin da suka shuka ba zai zama iri a wajensu ba za su sake amfani da shi. wannan wani sabon mulkin mallaka ne ta fuskar wato gona da masana da dama suke gargaɗin nahiyar afirka da shi musamman gwamnatoci da su taka wa irin waɗannan kamfanonin birki to wani labarin da muke ɗauke da shi shine yadda aka kira ga afirka da ta yi ƙoƙarin kare kifin da take da shi a cikin ruwa daga wawasan da kasashen turai suke yi masunta dai a nahiyar afirka suna da gagarumin rawar da suke taka wajen samar da aikin yi da kuma abinci ga miliyoyin mutanen nahiyar akalla mutane miliyan 200 ne aka ce suna samun abinci daga hannun masunta da suke kamo kifi nahiyar ta afirka a hukunce ta kulla yarjejeniya biyu da nahiyar turai domin kare abincin da suke samu daga ruwa yarjejeniya ta farko ita ce ta kamo kifin tuna ta biyu kuma ta kama sauran kifaye a ƙarƙashin yarjejeniya ta farko an ƙyale turawan su rika tura jiragensu na su suna kama kifaye masu yin hijira a gaɓar ruwa da kuma cikin tekun indiya a ƙarƙashin yarjejeniya ta biyu kuwa an bar jiragen kamun kifin na turawa ɗin da su yi so a cikin yankunan da ƙasashe suka ware domin kasuwanci na halittun ruwa to tare da cewa ƙarƙashin wannan ne ta biyu ƙasashen da turawa suke yin su ɗin a cikinsu suna samun kuɗin shiga sai dai ba yadda ake so ba kamfanonin turai da suke kamun kifi a gaɓar ruwa a cikin afirka suna aikata laifuka da suka hada da wuce gona da iri na yin su wanda ya saba wa doka abin da ya kamata kasashen afirka su nema shine kasashen turai din su musamman su daina kare laifukan da waɗannan kamfanonin na masuntansu suke yi ta yadda idan sun wuce gona da iri za a iya hukunta su a nahiyar afirka ta masu rai za mu da sa'aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu wani jigon kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng ko kasance cikin koshin lafiya. Dari dum ya Shirinmu na gaba shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurare lafiya. saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kun sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin wanda cin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi da waƙe-waƙe mabambanta wanda aka gudanar na ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A shirin namu zai ga muku sarara ƙili ne domin baje kolin sa na irin waka da ta mana a wannan lokaci na bikin zagawar ranar zagawar sabuwar shekara ta Idin Norus ta shekara ta 1401 da ake gudanarwa a nan ƙasar Iran. Waka a bakin mai ita tafi daɗi, ai saurare lafiya. شکفته شد گل این با نام خورشید رنگ سفید پاشید بر دشت امید شاخه به شاخه سر زد این ز گلشن تو بهارستان شادی ها خبر دیدن تو کلید باغ این دستان گل خندیدن تو ترانه و لبخند گل به گل ترانه پیچیده به صحرا شور عاشقانه شنیدن توی شکرستان خوش آمدی تو ای گل به باغ هزاران که آمد از پی تو هزاران بهاران بهارستان شادی ها خبر دیدن تو کلید باغ ایدستان گل خندیدن تو شد گل عید بانان خورشید رنگ سفید پاشید بر دشت امید شاخه به شاخه سر زد این ز گلشن تو بهارستان شادی ها خبر دیدن تو کلید باغ این دستان گل خندیدن تو To an gaishe ka sarara kili a cikin wannan waka da gabatar mana kuma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Da yake lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbiye mu a shi na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waka amma kafin nan amma din wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shi ne ga shakus lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. ma saurare ya zama wajibi in ban kwana da ku a nan gan lokaci na raran mu a tarbiyyar mu a shirin mu na yamma domin jin mu dauke da su a dan labaran amma kafin dauke da su a dan shirye-shirye amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you Thank you. Thank you.